Tinubu zai haɗa kai da kamfanin Google domin ƙirƙirar ayyuka ga 'yan Najeriya, musamman matasa. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ce gwamnatinsa na son haɗa hannu da kamfanin Google wajen samar da ayyukan yi. Tinubu ya ce katafaren kamfanin na fasahar na da abubuwan da ake buƙata da kayan aiki da ake buƙata don samar da ayyukan yi a Najeriya. Mataimakin Shugaban Google, wato Richard Gingras. Ya ce Najeriya na da yawan jama'a da ake buƙata domin fitar da sabbin fasahohin zamani. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya bayyana shirin gwamnatin Najeriya na aiki da katafaren fasahar Google don samar da ayyukan yi na zamani miliyan ɗaya a ƙasar. A cewar wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai baiwa shugaba Tinubu shawarar kan ayyukan na musamman na sadarwa da dabaru wato Dele Alaki. Shugaban ya ba da wannan tabbacin ne a fadar shugaban ƙasa a ranar Juma'a 28 ga watan Yuli 2023. Legidot NG Hausa ta gano cewa Tinubu ya yi wannan batu ne a lokacin da mataimakin shugaban kamfanin Google na duniya Richard Gingras ya ziyarci ofishinsa. Al'ummar Najeriya na da hazaƙar juya akalar fasaha na zamani. Al'ummar Najeriya na da hazaƙar juya akalar fasahar zamani, shugaban ya shaidawa jami'an na Google cewa Najeriya tana da hazikin matasa masu fikira da ke shirya kuma ke hanƙurin koyon musamman a wannan zamani na fasaha. Shugaban ya shaida wa jami'an na Google cewa Najeriya tana da haziƙan matasa masu fikira, musamman a wannan zamani na fasaha. Ya ce Google na da iyawa, kayan aiki, da gugewar da matasan Najeriya ke buƙata don ɗaura su a hanyar ciyar da duniyar fasaha gaba. Tinubu ya ce, "Na yi farin ciki da cewa Google a shirye yake ya yi haɗin gwiwa da mu, kun amsa kiran da muka yi kan kire-kire na zamani da kuma taimakawa matasanmu. Kuna goyon bayan ƙoƙarinmu na bunƙasa tattalin arzikin zamani. Kun amsa kiran da muka yi kan ƙire na zamani da kuma taimakawa matasanmu. Kuna goyon bayan ƙoƙarinmu na bunƙasa tattalin arziki. A shirye muke mu yi aiki tare da ku kan ƙudurin da kuka yi na ƙirƙirar ayyukan zamani miliyan ɗaya a Najeriya. Za mu ba ku dukkan goyon bayan da kuke buƙata don sauƙi alhaki na kamfanoni mai fa'ida. Mun fara sauye-sauye a fannin tattalin arzikinmu duk da cewa yana da wahala.